barka mu da arzikin saduwa a masallacin jami'ar abubakar ta fara kwalewa a nan birnin bauchi a yau da muke sha biyu ga watan ramadan shekara ta bakwai wadda ta dace da daya ga wata ko? daya ga watan uku shekara ta 2026 miladiya majalisi ne na karatun alkur'ani da tafsirin sa inda muke karatun suratul isra har yanzu kuma muna nan a cikin ayoyin suka hada da aya ta 61 har zuwa aya ta 65 waɗanda suke magana a kan shaidan kuma har yanzu ba mu gama da shaidan din nan ba yau ma muna nan a cikin ayoyin nan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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا أنعمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا نعم albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا Allah ce ka tuna yayin da muka ce da mala'iku ku yi sujada ga Adamu mala'iku suka yi biyayya suka yi sujada sai dai Iblis shi yaƙi yana mai cewa ni din ne zan yi sujada wa wanda ka halice shi daga yunku ƙala a ra'aitaka hadar lade karramta alai iblis ya fara da cewa ka ganka wannan da ka fifita ka ɗaukaka shi a kai ka sani na rantse ta kai da in ne ila yawmil kiyama. in dai har za ka jinkirta mun mutuwa har zuwa tashin kiyama to ni kuwa na yi alkawari la ahtani zurriyatahu illa qalila zan halakar da wato al'ummarsa zuriyarsa sai dai dan kaɗan. hala sai ubangiji ce da shi illa jika kai abin da kaga zaka iya faman aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikinsu wa inna jahannama jaza'ukum to lalle jahannama ita ce sakamakon kai da su jaza'an mafura wannan ko shine sakamako cikakke واستفزز من استطعت منهم بصوتك kuma ka je ka yi kururuwa irin taka ta shedan wadda da ita zaka rikita kwakwalwar duk wanda ka samu dama daga cikinsu da zaucinka wa ba alaihim bi khaylika wa rajlik kuma ka haɗa runduna da za ka rika kai musu hari domin farauto su su zo su bi ka ko ka je akan abin hawa ko ka je a kafa wa sharikum fil amwali wal aulad kuma ka je kai tarayya da su a cikin dukiyoyinsu da kuma ɗayansu wa idhum kuma ka je kana dora su akan alƙawura irin na bogi wa ma ya idu kuma shaitanu illa gurura babu wani alkawari da shaitan ke yi wa mutane sai dai alkawari irin na rubi inna ibadi laisa laka alaihim sultan hakika bayina na kwarai ka, baka da wata dama a kansu ko karfin da zaka iya juya su daga shirya ta wa kafa bi rabbika wakila kuma hakika ubangijinka ya isa a matsayin abun dogaro don samun kariya daga shaitan a cikin matakin da muka yi bayani na jiya mun yi bayani akan ma'anar faɗin Allah ta'ala wa tafzid wa nistafa'ta minhum bi sautik yadda sautin shaitan ke kururuwa wajen farauto mutane su bi inda saukin sa yake muka kuma yi bayanin da magabata suka yi cewa duk wani abin da ake ji da kunne na sauti na magana ko na sauti na kaɗe-kaɗe ko na sauti na wani abin da kira yake yi zuwa ga abin da za a iya saba wa Allah da shi to wannan shine sautin shaitan sannan kuma da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka kai musu hari da rundunarka ta sama da ƙasa wannan kuma ya nuna mana yadda shaitan ba zai taɓa gajiyawa ba domin samun abokan da za su zauna tare a cikin wuta taruwan da za a yi a cikin wuta za a yi ne karkashin jagoranci shi kansa shaidan kuma shi ne a kan gaba kuma dukkan waɗanda ya ja su su kuma suna binsa kuma Allah maɗaukacin sarki ya ce wa inna jahannama la mau'idukum ajma'in laha sab'atu abwa da kai da mutanen da suka bika jahannama ita ce makomar ku kuma tana da kofofin da za su ishe ku don har guda bakwai ne bi kulli babin minhum juz'un maqsud shine Allah maɗaukakin sarki yace da shi wa'iduhum a je kai ta su akan alkawura kullum shaitan idan mutum ya bi nasa zai ta shi ne akan alkawura amma alkawuran shaitan duka na ƙarya ne shi yasa Allah ya ce idan aka shiga wuta shaitan zai yi jawabi wa jama'ar ta ɗan wuta wa qala ash lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum shaidan zai ce da su Allah ya muku alkawari na gaskiya sai kuka kibi ni ko na muku alkawari na ƙarya sai kuka bi ni wannan shine ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaytanu illa gurura wannan shine ash-shaytanu ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan yana muku alkawarin cewa in kuka yi aikin alheri za ku talauci wa ya'murukum bil fahsha kuma yana muku umarni da ku aikata mummuna kar ku bayar da dukiyarku kar ku kuma ba da gangan jikinku ku yi aiki a madadin haka ku yi aikin banza Shi ne Allah ya ce ma yi humu shaytanu illa ghurura ba irin ba wani alkawari na shaytan duk abin da kaji shaytan ya gaya maka to ƙarya ce rudi ne kawai ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq wala ta gurran na kumul hayatu duniya wala ya gurran na kun billahi al-gharur inna shaytana lakum adu fattakhiduhu aduwa inna ma yadu hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir ya ku mutane hakika alkawarin Allah gaskiya ne don haka ku karbi alkawarin Allah kar ku bi alkawarin kada ku bari duniya ta ruɗe ku kuma kar ku bari shaitan mai ruɗi ku domin shi shaitan hakika abokin gaba ne a gare ku ba ka kuma ku ɗauke shi irin yadda ya ɗauke yana kiran tawagarta ne domin ya samu abokan zama a cikin wuta wannan shi ne faɗin Allah ta'ala wa'iduhu ka tsora su akan alkawari alkawari akan dukiyar da kuma ɗaya cewa wannan dukiyar idan kana ta kashe ta za ka talauci har mutum ya rinka cewa a halakki malar lugar ana kashe kuɗi da yawa ba wannan harkar addinin yana cin kuɗi da yawa shi ba zai yadda bakar sa ya kare sannan kuma zai rinka gaya masa cewa wannan kuɗin naka in ka ajiye su da su ne za ka samu damar da za ka ci karen ka ba babbaka har ma ya haɗabo annama lahu ahlada yana gani kamar dukiyarsa za ta bar shi ya dawwama a duniya kuma zai rika gani kamar dukiyar nan tasa dabararsa ce ta bashi ala inna ma tuhu ala ilmin indi mutum sai ce kudinsa kudinsa ne shi ya samu shi ya masa wahala kuma planning yayi kai ma kai planning duk aka da kudi kai ne ka gada dama wannan da yana daga cikin alkawarin shaitan ga mutum akan dukiyarsa sannan kuma yana daga cikin alkawarin shaitan ga mutum akan dukiyarsa shine wannan dukiyar yana gani ita ce jarin jin daɗin duniya da lahira to mutum sai ya rinka neman ta ta kowace irin hanya yana gaya masa cewa in kai abu kaza za ka samu kuɗi za ka duk abin da zai kawo kuɗi ba ruwanka da binciken halarci ko haramci sannan a kan ƴaƴansu shi ɗan sai ya rinka gaya maka waɗannan 'ya'yan naka fa su ne price ɗinka su ne mafi darajar abin da kake da shi don haka ka kashe musu komai kuma ka ba su dama su rayu irin yadda suke so shi yasa ba zai damu da ya musu tarbiya ba ba zai damu da ya sa su su yi sallah ba waccan dukiyar tata fil amwali ba zai sadaka ba waɗannan 'ya'yan nasa ba zai musu wa'amur ahlaka bis salati ba don haka fala sadaka wala sallah ba sadaka ba sallah shi bai yi sadaka ba kuma bai yi umarni wa ɗayansa su kuma su yi sallah ba to wannan yadda zai ɗora ɗayan nasa ya manta da abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum akwai matan da suke gidanku amma abokan gaban gabanku akwai ƴaƴan da suke gidan ku kuka haife su amma abokan gaban ku amma ku ba ku san su wane ne abokan gaban ku na hakika ba ta yi wanda ke maka farau farau da fuska ta yi wanda ke dukkusawa har ƙasa ya gaishe ka shine abokin gaban naka wallahu ya alamu wa antum la alamu, Allah shi ya sani ku ba ku sani yana daga cikin alkawarin da shaitan zai dora mutum akai akan ƴaƴansa shi ne mutum yana da kudin sa sai ce bari ya sha lahaula sai ya abin da ya ga dama a kan ƴaƴansa mutum ya ɗauki kuɗaɗe masu yawan gaske waɗanda za su iya mata shi kansa amfani ta wani wurin su yi wa ƴaƴan amfani ta wani wurin ballantana waɗansu a waje amma sai ya ce tun da kuɗinsa ne sai abin da ya ga dama zai da shi ya kashe kuɗi not counting in millions but in billions kawai saboda ya musu birthday party wannan yana daga cikin wauta daga cikin wa'iduhu wa ma ya'iduhu shaytanu illa gurura duk wanda kaga yana irin wannan to akwai tsoron tayu dama wa sharikum fil amwali wal auladi ta kama shi dama tare da shaitan aka samu dukiyar don haka dole shaitan yayi dictating ya za a kashe dukiyar tare da shaidan aka samu ƴaƴan ka dole shaidan ya faɗi ya za a yi da 'ya'yan kuma dole yadda ya faɗa haka za a yi amma wani abin idan wani ya yi kai kanka ka tabbatar da cewa in dai mutum kansa ɗaya ne bai kamata ya haka ba amma tun da kan ka annahu rubusu shayatin to sai a haɗu sai zama decision maker a cikin al'amarinsa akwai rabon shaidan Allah ka raba mu da rabon shaitan wa ma ya'iduhum ash mai illa gurura ba komai ne shaitan yake wa mutane alkawari da kururutawa ba sai dai yaudara da kuma rudi wanda kuma bi rudi shaitan zai zai kuka da kansa to shine Allah madaukakin sarki yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma ka sani shaitan ba kowa ba za ka iya da shi ba shi yasa Allah ya ce shi kansa shaitan fa ya ce wa ubangiji illa ibadaka min umul mukhlasin ba fa zan iya da bayinka waɗanda ka tankaɗe su ka tace su ba su kan ba zan iya da su ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan innahu laysa lahu sultan ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون shedan yana da dama akan waɗanda suke bin sa ne idan yayi gaba shedan akwai wanda zai yi gaba sai mutum ya biyo shi shine faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaohum akwai kuma wanda shine zai yi gaba sai shedan ya biyo shi baya shine fa atba'ahu shaytanu fa kana minan gawo kasan mutane a cikin harkar shedan hawa hawa ne akwai wanda shi kansa sai ya yi gaba kafin shi ya biyo shi baya kamar sani shaitani in ne lin kala ikfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni a Allah rabbal alami shaitan ne ba shaitan in ya bata wani ya ga ya baci sai ga har ya wuce shi sai ce kai ni fa ina tsoron Allah sai ya koma sai ya bar mutumin shi kadai to wannan shine fa atba'a fi shaitan duk wannan tsiyar ta shaitan wallahi akwai inda yake tunawa da Allah shi ma sai yayi wa'azi wa mutumin nasa yace kai kai hankali ba sai koma sai ya bar mutum a wurin amma fa kana annahu annahuma fin nari khalidaina fiha amma karshe sai sun shiga wutar da shaytan inda wancan din wannan shine inna ibadi laysa laka alaihim sultan sani akwai bayina ko waɗanda ba za ka iya samun dama a kansu ba to ne Allah ya ce mana wa kafa bi rabbika wakila wanda ya nuna mana shedan ba mai iyawa da shi sai wanda Allah ya taya shi wallahi ba za mu iya da dan ba sai dai kawai Allah ya iya mana wannan shi ne darasin yau ta yaya ake iya wa shedan wa kafa bi rabbika wakila Allah ya ce ka dogara da Allah kawai in kana so ka rabu da shaidan amma in ba Allah ba ba wanda yake sai ya fada da shaidan saboda shaidan ba ba sa'an fadan dan adam ne. saboda kun ga yadda suka kaya da babanka kuma ƙarshe sai da yi dariya wa babanka dukkan hikima na ƙwaƙwalwa da dukkan ilimi na basira dukkan karfi na gangan jiki Allah ya tara wa annabi Adam daga cikin ilimin sa da basirarsa ne fa har yayi lacca wa mala'iku wa 'allama Adam al-asma'a kullaha duk abin da kake gani a duniya nan kafin yanzu wani ya sani ko ya binciko ya gano sai da annabi Adam yayi bayani a kansa wa mala'iku tara mala'iku Allah yayi yace na ce ku masa sujada kun ce me yasa ni kuma na ce muku akwai abin da na sani wanda ku ba ku sani ba sai ce ya adamu an bihun bi asma'i ya adamu yi musu lacca sai ba da lacca falamma an ba'ahum bi Asma'i duk abin da yake duniya da duk binciken da duniya za ta zo ta yi akan wani abu da zai iya amfanar da dan adam sai da ya gama faɗa tun kafin dan adam din ya shigo duniya kana tsammani za a yi wani mai ilimi irin wannan amma wallahi shaidan sai da ya kada shi a ƙasa duk wanda ya iya maka wayo ya raba ka da dukiyarka ka koma talaka ka san wannan ya fi ka wayo duk wanda ya iya wayo ya raba ka da gidanka ka koma homeless ka san ya fi ka wayo duk wanda ya iya wayo ya raba ka da abun hawanka ka koma tafiya a ƙasa ka san ya fi ka wayo wanda ya maka wayo ya fitar da kai aljanna fa kuma da ya fitar da kai bai ce ka tsaya a waje ba sai ya kawo ka duniya haka sai ga ka'ayarwa haka ka tabbatar da cewa ya fi ka wayo shi ba mai iyawa da shi sai Allah sannan tun daga wancan lokacin da ya gama da babanka ya fito da shi suka shigo duniya suka wahala kuma aka ci gaba da wahala har yau ana wahala kuma inda aka fitan nan a tattau ba za a sake komawa ba wallahi in dai a nan duniya ne ba wanda zai iya sake shiga aljanna sai dai an mutu za ta aljanna ta hatta ta mutu ba wanda zai sake shiga aljanna sai an mutu amma da ranka tsiri da muzu a yanzu ba kai ba aljanna sai dai ka gani a mafarki daga lokacin zuwa yanzu mutum nawa shaidan ya batar saboda haka yanzu in ana magana mai working experience a kan batar da mutane a da ya kai shedan ya zo wurin ka a ta wahala shi yasa Allah ce wa kafa bi rabbi kawai kawai ka dogara ga Allah in kana so ka samu tsari daga shaidan ba wanda zai iya maka sai Allah shi yasa mutumin da ya ce maka a ni na fi karfin shaidan to ka ce ga lamba ɗaya cikin fasinjojin kana fara jin cewa wai kai yanzu ka fi karfin shedan to kai ne fasinjan farko a cikin motarsa ya gama da kai kenan da har kake jin cewa ka rubu wai kai ka gama da shedan shi yasa magabata ke cewa ɗaya daga cikin jarabawar da shedan yake iya yi wa mutum kamar da ya tabbata cikin wasu asa shine shedan sai ya barka ba kai ustazu bane ba ka kidinsa ba ba ya yayi da kai ka kika kauce ba da sai ka zo mutuwa sai zai ce maka na zo ne mu yi bankwanawa ne Ha kuka na Allah ne na yi na yi na yi da kai na kasa gamawa da kai to kana jin wani iri sai ka ce ya ai kaza kaza kaza to wannan din shine rabin sa na karshe da yake so ka fada ka ji kanka cewa kai ka isa ashe ba Allah bane kana yin wannan sai ya sa sai ka mutu akan cewa kai kana tsammani kai ne da dabarar ka ba Allah bane abinda zai maka na ƙarshe kenan to a daidai lokacin ne ya sa al'imamu malik da waɗansu malamai suka yi istinbatin cewa idan ka zo cewa mutum ya yi kalmar shahada da annabi sallallahu alaihi wasallam shi lakinu mautakum la ilaha illallah kada ka rinka ce masa kace la ilaha illallah sai dai kai ta faɗan kalmar shahada har ya amsa suka ce saboda daidai lokacin da kake ce ka ce. ta yiwu ɗan kuma ya zo yana ce ka ce ba Allah ka ce ba ka yadda da Allah ba to kai kuma a daidai lokacin yana sai cewa ce wa shaidan ba zan faɗan ba ko kuma ya ce la shi yana yi da shaidan ne kai kuma ka ce ka ce la ilaha illallah kuma ya ce maka la kai ba za ka ga shaidan ɗin ba sai ya ɗauka sai ka ɗauka da kai yake yi yana ce ka ce la ilaha illallah kai kuma kana ce la kuna fahimta shi ta imam mali ya ce karka ce kace sai dai kai ta faɗa ko zai amsa sauran malamai suka ce a'a suka ce kace din wannan maganar bata tabbata ba duk wanda Allah ya bashi dama inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah zai bashi dama ya faɗa kuna fahimta wannan wai duk abin da ya kai ana ta wannan sabanin fa don ya nuna maka Dan fa ba zai hakura ba ya ga an cire ranka tukunna don haka wa kafa da ka wakila karatun da yake da muhimmanci mu yi a yanzu ne wani babi da ibn al-qayyim a cikin littafin Majalisar salikin baina manazilin iyaka na Abubuwa iyaka na sa'in da ya yi a kan madahilu shaitan da insa matakan da shaitan yake bi wajen batar da mutum ba Allah ya ce da shi ya ba shi dama ya zo da rundunarsa ta sama da kasa ba to idan ya zo mai zai maka ka ji mataki mataki da yake bi wa mutane in ya bi matakin farko ka fada shi kenan ka gama in baka yi ba sai je na biyu in baka ci ba sai je na uku haka haka har zuwa mataki na bakwai waye zai iya tsira daga waɗannan gaba ɗaya mataki na farko isqala lil insani kfur shine yazo ya ce maka ka kafirta duk kafiran da kake ganin su a duniya din nan suna kan addini irin na shaitan illa iblisa aba wa takbara wa kana min al kafir don haka iblis da yake kan addinin kafirci yana so kowa ma ya zama kafir don haka idan ya zo mataki na farko da zai kai shine ya kafirta mutane duk waɗanda suka kafirta shikenan shaɗan ya rabu da su wannan sun ya gama da su ba sai ya zo ya sake sa su wani abu ba su abin da kaga suna yi ya riga buɗe musu kofa da kawai je ta yi ba sai ya zai yana sake ingiza su ba kuna fahimta ne mafitan shedan a cikin wannan wannan yana hannun Allah in Allah ya buɗa wa mutum sai fito daga cikin ƙangin kafirci na shedan sai koma imani wannan kuma shine buɗe kunnen mutum ya iya ji wa'azi amma wanda Allah bai nufe shi ba in ana wa'azin musulunci ma ba zai saurara ba wanda Allah bai sa yana da wannan rabon ba har ya mutu a kafirci zai mutu duk kuma wanda ya yarda ya mutu yana kafirci to wannan faqad hadita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ya riga aikin sa ya faci kuma falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ittala da a ce yana da duk duniyar nan zai bayar domin ya zama fansa Allah ba zai karba ba sai ya shiga wuta hanya ta biyu idan shaidan ya gaba ka kafurta ba shine sai ya zo maka ta hanyar kai musulmi ne amma sai ce abin da ke cikin musulunci bai ishe ka ba a ƙara wani shine bid'a abuwa ka zo ka samu an gama komi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama komi sai shaidan ya rinka gaya maka cewa wannan na annabin sallallahu alaihi wasallama akwai ɗan gyaran fuska abu kaza ma akwai falala saboda wane ne ya faɗa wane kuma babba ne sai ya sa ka a kafirci zai sa ka kasa wa Allah kishiya ne wannan kuma sai ya sa ka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya kuma wallahi ai ta faɗa da kai akan wancan mutum kuma ya iya ɗora maka karin a bawa mutumin nan irin abin da ake bawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin fushin da ake yi idan an zaje annabi sallallahu alaihi wasallam haka za ka rinka yin fushi idan an zaje wani kafin irin tsananin kaunar da kake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi kuma zai rinka kaunar wancan haka kawai ba shi ba annabi ba shi ba dan zamanin annabi ba shi bai ga annabi ba bai ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi amma aka kawo mutum sai ga yana ta bata rewa an zage shi kuma da za ka ce ba ka yi wancan sai ransa ya ɓaci da kai amma shi kuma ya san baya yin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu abun zai dauki hadisi a Bukhari ne ya iya ko a Muslim in ya iya yaje an ce ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza sai ce ba za a yi irin wancan ba irin na wane za a yi kuma ya tsaya ya kafe akan haka kuma ya ce na wane ya fi daraja akan na annabi sallallahu alaihi wasallama amma aka koma gefe kuma ya ce wane shi kuma ya zagi manzon Allah to wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin ku shaytan idan ka ga mutum ya shiga wannan ku ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ya shiga cikin alladina idza asabatu musibatu Sau da ba wata musiba da ta wuce musiba a cikin addini annabi sallallahu alaihi wasallam babbar addu'a sai ita ce wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka sa musibar mu ta zama a cikin addini da ake rigima da mu a rigima da kai akan kudin a ayi rigima da kai akan matarka akan wace ce amma akan addini kuma ga gaskiya ka kita kuma mutum ya ke kasa kasa ya ta faɗa yana ta kumfan baki to wannan yana ɗaya daga cikin turuku ihwadi shefa hanyoyin da shaitan yake kwatar da mutum Allah ka tsare mu da wannan bata hanya ta uku da shaitan yake shigarwa mutum shine baka bid'a amma sai dora ka akan kaba'ir shine aka ta laifuka na sabo ko sabo na gabobi ko sabo na zuciya ko sabo na harshe ko kuma boyayyen sabo irin wanda mutane ba su ɗauke shi sabo ba mutum yana aikata sabo ana masa magana yana ce inna la gafurur rahim mutum yana aikata sabo yana cewa ai zan tuba yana aikata sabo yana ce ba na yi kalmar shahada ba kowane irin laifi mutum yake aikatawa ba ruwan sa tunda an ce Allah mai gafara ne mai jin kai shi ko Allah madaukakin sarki ya ce yana karɓan tuba ne ga irin waɗanda walam alama ala alama fa'alu wa ya alamu Allah baya son mutum ya yi laifi kuma yana kekasa kasa akan laifin yana gani kaman ba wani abu bane ko kuma shedan in bai barka kayi laifi irin na fili wanda kowa ke gani ba sai kai ta waɗansu laifuka a irin waɗanda mutum bai ɗauke su kamar manyan laifi bane kaman giba shi ba zai sata kuɗi ba ba zai yi dina ba ba zai sha giya ba amma aka tashi taɗin wani aka sa tare da shi za a yi kuma ta yi babban mutum ne ko ma malami ne ko ni mai daraja ne amma zai ta yin magana da mutane yana ta kwashe ladarsa ana basu wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin ihwa'u shaytan zai iya in a karatu ne in ya karanta ayar ko hadisi ya rinka gaya muku giba ba kyau amma shi yana ta yi shi bai tuno cewa shi ma fa yana yi ba ko kuma zai iya jan hadisai da ayoyi akan karya ba kyau amma yana fara magana in yi jimla daya biyu uku sai ya yi karya duk wannan yana daga cikin hanyoyin ko shaitan sai mutum yana laifi shi bai ma shi bai gana sa ba amma baya baya baya shirka baya shan giya baya zina baya sata baya manya-manya abubuwa na fili amma ga waɗansu abubuwa su ma kaba'ir din ne amma shi kwatkwata hankalinsa bai je kansu ba idan shekan ya biyo mutum irin wannan to haka shekan zai yi ta tura shi ta yi ma hatta yuktaba inda Allah kazzaban har a je a wurin Allah a sashi a cikin rajistan makaryata shi bai sani ba ya dauka yana cikin wa yahtabuna annakum yuftanuna wa yakum yahtabuna annakum yusibuna sun'a Allah ya tsare hanya ta hudu da shedan ke bin mutum shine idan ga ba kafirci ba bid'a ba ka ba idan sai ya dora ka akan yin sagair shine ƙananan laifuka kuma sai ka rinka rena su a madadin kowane laifi in ka tuna da girman Allah sai ka ga girman laifin shi ba ruwansa ganin karantar laifin yake yi ai Allah zai na yi talibu da kaba'ir ismir fawashi illan lama. sai mutum ya rinka daukan su ba komi ba ne. su kuma ƙanana ƙanana nan da kake gani in suka taru suka yawa su suke zama manya musamman kuma in ya haɗa tare da rena su laifin idan kayi akwai karami amma in ka tuna da girman wanda ake sabawan ai babu karamin laifi to wannan shine hanyar shedan ta kuku ce shine dora mutum akan sagadir shi ba zai yi kaba'ir ba amma sai ta yin sagadir kuma sai ya sake a cikin su hanya ta biyar ta shedan ita ce ya tsallake waɗannan guda hudu amma sai ya dora shi akan al-iktaru fil mubahat abubuwan da halal ne fa amma sai mutum ya faɗaɗa a cikinsu ya wataya a cikinsu sai zama baya da wara'u ballantana a ce yana da abin da ake kira su, sai rinka fadadawa a ciki sai zama da Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ci ku sha wala tusri ko ku israfi shi kuma sai zama zai ci ya sha amma sai na wuce gona da iri wajen abin da iya bukatarsa ya halatta ya amfani da shi yadda yake so amma sai ta wuce gona da iri to sai shaidan ya ka, nan ba zai iya kwasan ladanka ba amma sai ya hana ka kuma nemo lada kuna fahimtar wannan da in kana ta iksar a cikin mubahat ai ba ka samu lokacin da za ka nemo lada ba saboda mubah da zai iya baka lada shine gwargwadon ma ya suddu ma ta suddu bi amma kana wuce wannan wannan kuma ba na lada bane kuna fahimta ko ma yu'inuka ala ta'a shine abin da zai je samar da lada amma duk abin da ba haka ba sai mutum ya tayi sai ya zama da ya da ya kasa hana ka yin laifi to sai ya hana ka amfani da lokacinka domin neman lada kuna fahimta ko misali mutum ya zauna ya ta hira shi ba zai faɗi haram ba har hira ba haram ba ne a cikin hirar kuma Aliyu yake ba amma zo na yi ta hira a madadin ya zauna ya ɗauki sauran lokacin ya je bacci ya huta saboda ya samu sauki a madadin ya je ɗauki ƙur'ani ya karanta a madadin ya je ya yi bacci saboda daga baya ya samu dama da zai tashi amma sai zo na ta surutu har can dare ya yi ya cacca wannan dukansu haƙin alal yake yi idan haram yake duk koma can baya ne amma dukan zuna na halal ne amma sai ta ɓata lokacinsa akan kalle-kalle da kalle-kallen abubuwa na eh, na comedy da ta dariya dukkan su idan halal zalla yake gani fa kenan shine nan iya koma haram wannan yana can baya ne iya koma cikin iri yana baya ne amma nan duka halal ne zalla amma a madadin su yanzu kaga bai samu lada ba saboda shedan damuwar ta in ma ba za ka nemo zunubi ba to kar ka samu lada <coughs> hanya ta shida ita ce sai ya tsora ka idan ka ce ba za ka rinka ikrar fil mubahat ba ta ce kai sai ka aikin addini sai ka amfani da lokacinka to sai ya yi kokari in ka zo yi din sai ya barka ka rinka yin almasdul akan alfazi aka ka rinka yin almarjuh akan arraji sai a samu abuwa guda biyu ɗaya shi ya fi lada sai kuma ladan kaɗan ne sai tsora ta akan yin mara lada da yawa kuna fahimta ka sai ka nemi lada to duk da ya kasa sa ka kai ta yin abin da suka halatta ka kasa eh, ka ta samun lokacin da za ka yi da'a ka ce sai ka yi da'a to sai iya kokarin sa ya sa ai kowace a kowane abun da'a akwai mai kyau akwai mafi kyau alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu to shi sai saka kabi hasanahu ba ahsanahu ba idan sallah ne za ka yi na nafila a yi halatta a yi nafila ko yaushe to sai sa ka yi walaha sai ka yi yi misali a madadin walahar da annabi sallah, sallah mai yake ba ta wuce raka a takwas ka kuma yi ta sallah har rana ta yi kana sallah wanda za hana ka sallah ba tun da lokacin yin sallah ne amma ba zai barka ka yi rawatib ba na kafin azahar da bayan azahar kaga na kafin azahar sunan hudu kadai ne na bayan azahar biyu kadai ne ba zai barka kai wannan ba ba sai kai ta yin wancan wancan din ba lada ne akwai amma ya kai wannan a to duk abin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace ayi kaga ya fi lada ko shi ya yake yi ya fi lada to sai ba zai barka kai wancan ba ko dora aka ka dauki abin da aka yi sabani akai sai ka bar abin da ba a yi sabani akai ba sai zama kullum da dai kai salatu tasbihi amma ba za ka yi wuturi ba wannan salatu tasbihin kuma wuturi kwaya ɗaya ya fi shi sannan filolin da ake na cikin dare na kiyamul layl ya fi shi saboda shi kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi kamar da ibnu al-qayyim ya ce kullum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi raka 40 in ka hada da sallolin rilla da sallolin nafila da rawatib da sallolin dare in ka hada su duka kullum raka a arba'in yake yi sai zama kai sai ka fita daga cikin arba'in din nan sai ka je ka dauko su kai tai kuma ba sa cikin wannan kuna fahimta ga istighfari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ya faɗi sayyidul istighfar wanda za ka yi kwaya ɗaya ya fi duk istighfarin da za a yi a duniya sai kuma ka dauki wani istighfari sai ku yi ta yi sai kun yi guda dubu ko ka yi guda nawa kai kanka astaghfirullah lazim alladhi la ilaha illa huwa astaghfirullah lazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban istighfari kaf shine ka ce Allahumma lele Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya in kai wannan sai ka mutu a ranar za ka shiga aljanna in ka yi wannan sai ka mutu a cikin daren za ka shiga aljanna to sai ba a barka kai wannan ba sai a koya maka wani sai kai ta yi wancan din ba ba haram ba ne yana da kyau istighfari ne amma wannan kwaya ɗin duk ya cinye waɗancan sai ba za a koya maka wannan ba sai a koya maka wancan wancan din ba laifi ba ne amma shi da wannan iri ɗaya ne shi ne sai a ɗora ka akan almafdul sama da ka ɗauki alfazil akan almarju sama da ka dauki arraji kofa ta ƙarshe ta shedan shine in ka ci waɗannan jarabawan duka kai ahalu sunna ne tsanta ko bi Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi sallama. ga dangalallen wando ga jemu ga aswaki a shi kana tafiya kana sunkuya haka inna الله مع sabirin to shaitan in ya gaba yadda iya da kai sai koma cikin ayan nan wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika sai je tara rundunar ta sai ce ku zo mu yaƙe shi kawai wannan ba zai ji lalama ba wannan baya jin magana ku zo mu yaƙe shi za ka sai shi ɗan ya je wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al sai je samu waɗansu ƴan iskan gari sai ce kawai ku je ku tare shi a hanya ku kyata shi ko je samu wani ɗan tasha wanda baya da alaƙa da addini ta kusa ko ta nesa sai kawo rigar malanta sai ya sa masa sai zo cikin social media ya ɗura maka a shari'a kuna bayuta inda karatun ne aka ba shi a ce zo ka yi karatun ba zai iya karatun ba amma ya iya aikin shedan ya iya ashariya ya iya zagi da waɗanda suka mutu da waɗanda suke rayu duk zai haɗa su ya zage su to sai shedan sai turo shi sai ce je ka yi mun faɗa da shi wannan shine yusallitu da junudahu sai je ɗebo rundunarsa sai turo maka ko malami mai wa'azi na gaskiya tsakaninsa da Allah ya yi nasiha ‘yan siyasa su ce za su yi faɗa da shi saboda da su yake su sa shi a gaba ko malami da yake wa'azi na gaskiya tsakani da Allah akan aji tsoron Allah su kuma waɗanda suke gani yana shiga musu kafa su kuma su zo su ce za su take masa burki ko 'yan uwansa malamai ya samu ya su shiga cikin wasu wanda suke da hasada su yaƙe shi kawai dai ya sa maka ‘yan adawa wa ka zalikan ba ba'adar zalimi na ba'adar sai a samu waɗansu daga cikin azzalumai su haɗa baki da waɗansu sai su taru su yi faɗa da kai sai su yaƙe ka kai kana son gaskiya su kuma suna faɗa da gaskiyarka wannan shine makamin shaidan na ƙarshe shine ibnul qayyim yake cewa annabawan Allah sun tsallake duka guda shida na amma ba su isa su tsallake na bakwai din ba ne babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da shaidan ya turo masa rundunoni suka yi fada da shi ne in ya gaba zai iya da kai ba to akwai waɗanda za su iya da kai wace irin wahala ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sha ba wace irin wahala ce annabawa ba su sha ba gashi na a cikin alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sharrin shaidan ya fi kowa fa a duniya farin jini a garin su lokacin duk garin su ba wanda yake tashi a farin jini irinsa har aka daina kiransa da Muhammad ana kiransa amintacce kowa ya aminta da shi amma ranar da aka nada shi annabi sai wani zakakurin mutum ya ce da shi ina ma da ina nan lokacin da za a kore ka a garin nan yace ni din za a kore ni a nan garin ka san abin da ake kira na kuwa ka san mutane na yadda suke yi da ni awa mukhriji yahum ni din ne za a kore ni yace ayya ai babu wanda zai zo da abin da zaka zo da shi ina illa rudi a ce dole sai an yi adawa da shi kuma sai an kore ka baka isa ma ka zauna a garin nan ba an haka ko ba a ba rundunar waye shaitan to shaitan ya ga ba zai iya da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma zai iya da su Abu Jahl sai turo su a sa wannan ne ba wanda yake iya tsira daga gare shi to kai iya kokarin ka ya zama kun kai iya nan kai da shaitan iya nan kan dama ba za ka iya ba to nan kan sai dai ka bar shi da Allah to nan shine inda za a koma wannan Allah ne kadai zai iya maka wallahu ya asu muka minan su mutane da shaytan zai turo Allah ne zai tsare ka daga su inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhu kar ku ji tsoron su kuna fahimta to sai kuma cikin al'amuran mu na yau da kullum akwai wurare da shari'a ta koya mana yadda muke neman tsarin Allah daga shaitan ko kuma shiga maka cikin harkar ka daga irin wannan shiga da kadan da kadan din ne zai zo ya kai ga har ya zo maka illa har ka zo ka samu kanka a cikin inda baka tsammani cikin ɗaya daga cikin guda shidan farkon da abin da ya zo daga koyarwar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yadda ake neman Allah ya tsare ka daga sharrin shaitan don shi da zai fassara mana wa kafa da rabbika wakila Allah ya isa shi kaɗansa da zai iya zama abun dogara ya raba ka da sharrin shaidan ga wurare guda goma sha biyar da a musulunci ake neman Allah ya tsare ka daga shaitan don kar ya samu yayi galaba a kanka cikin waɗannan matakai na farko shine duk lokacin da zaka karanta alkur'ani Allah ya ce ka nemi tsari daga shaitan wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim me saboda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alla shaytanu fi umniyatihi kowane manzo da annabi da aka yi a baya in ya zo karatu sai shaitan ya so ya sa baki a cikin karatu don haka Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka yi karatu ka fara neman tsari daga Allah ya tsare ka daga shaitan to kai ma sai kai haka wuri na biyu shine duk lokacin da ka zo yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon sallah bayan yayi du'a ul istiftah sai ya nemi tsari daga shaiɗan kafin ya fara karanta Qur'ani yana cewa a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim kafin ya karanta Fatiha yana yin wannan a asirce ne wuri na uku shine idan kana cikin sallar sai shaitan ya zo ya shiga cikin karatun ka sai ka nemi wani wuri ka rasa gaba daya shaitan yana iya yi wa mutum wannan yana da haddasa mai kyau amma sai shaitan ya zo ya rikita masa saboda yana so ya faɗi abin da Allah baya so ne shine wani ya zo ya shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ce ina yin karatu alkur'ani a cikin sallah amma sai wani lokaci sai in tsaya sai in ji na rasa kwata-kwata sai shaidan ya rikita mun harshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani shaidan ne daga cikin yan tawagan sunan sunansa hinzam shine mai cin tilawa kenan yace in ka ji shi to ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku a gefen hagunka kana tofawa yace da nayi haka sai Allah ya raba ni da shi wuri na hudu shine duk lokacin da ka ji shaidan yana kama ka tuka ko lokacin da kai kanka kawai za ka ji zuciyarka kuma ba daidai kake ba kai ma kawai tsoron ka kake yi in ka ji irin wannan kawai ka rika ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim shine kuma wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wuri na biyar shine idan ranka ya ɓaci kai fushi irin fushi mai tsananin nan wanda za ka iya ɗaukan mataki da mai hankali reasonably bai kamata yi ba to shi ma irin wannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan wani mutum da ya fushi ana rirrike shi ya ta zage zage da wani sai ce ni na sani da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ya daina jin abin da yake ji ya ka ga masa aka ce a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce ka dauka ni mahaukaci ne ani ba mahaukaci bane yake faɗa a'udhu billahi to mutumin nasa yana nan ne ba zai bar shi ya faɗa ba wuri na shida shine duk lokacin da kai bacci sai kai mummunan mafarki in kai mafarki mummuna wanda kara zana kaga baka so na yi to kana farkawa shi ma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sau uku kana ta hagu A a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofe shi kun fahimta ka ce kuma Allah ka tsaye ni daga sharrin wannan mafarkin wuri na shi shine lokacin da ka farka daga bacci a razani ko da ba mafarki kai ba sai ka zabura ka farka ka san wani lokaci ana irin wannan sai ka ji kawai ka razana ka to shi dan da yake so ya razane ka shi ma sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna fahimta ba kalmar shahada ake a irin nan ba wa inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fuskar shaitan wuri na na na takwas shine duk lokacin da zaka shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga masallaci ya ce a rinka cewa a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم سنانك بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتي wuri نكرا shine duk lokacin da kaji kukan jaki ko kaji haushin kare idan da daddare ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka ji kukan zakara to ku roki Allah alala saboda ya ga mala'ika ne amma kuka ci jaki yana kuka to ya ga shedan ne in kuka kare yana haushi ya ga shedan ne sai ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wuri wuri na goma shine duk lokacin da ka garka a wani wuri da ka dan ji tsoro ko ka hau mota sai ka ji ka baka yadda da mutanen nan ba ko ka samu kanka a cikin wani daji ko kana tafiya a hanya sai ka ga kai kadai ne ka fara jin tsoro shine man da zala manzila ko ka shiga wani wuri an kira ka wani mitin sai ka ga baka yadda da mutanen ba to kawai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq shedan ba zai samu dama ya sa su su cutar da kai ba in Allah ya so wuri da goma sha ɗaya shine lokacin da ka zo shiga ban ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai shiga ban ɗaki yaka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith saboda wuri ne na zaman shedanu wuri na goma sha biyu shine lokacin da mutum ya ji wani ciwo a jikinsa yana neman magani yana neman waraka irin ka ji sun kaɗin nan ba kuna jin wani lokaci irin wannan ba wani ciwo suddenly kawai sai ka ji yaro ya riƙe ka to shaitan ne yake so ya tsikare ka to annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ka tsora hannunka a inda yake maka ciwo sai ka ce bismillah bismillah bismillah sannan sai ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadith sau bakwai a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadith wuri na goma sha uku shine duk safiya da duk marece da kuma kafin kai bacci manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato kullum idan ka tashi da safe da kuma da yamma ka ce Allahumma fatirar samawati wal ard عالم shahada rabba رب كل wa Malika? أشهد أن Allah ilaha illa an. a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytan wa sharri shaytani wa shirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan da safe kai wannan da yamma kai wannan in ka kwanta ka kai bacci wuri na sha hudu shine idan kana da idan aka zo kwanciya da iyali wannan ka kowa ya iya ba ku iya ba to ku amsa ina faɗa kaji yana faɗa ku amsa wannan addu'ar Allahumma na Shaifa. wa jannibi shaytana ma Zakkana. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo tara ba da iyali in bai karanta wannan ba tare da shaytan za su tara da iyali. to kuma kaga za a samu wa sharikum fil amwali wal aulad sannan wuri na karshe na goma sha biyar shine in an haifi yaron to kai ta nema masa tsarin Allah kar shaytan ya kama maka shi saboda kar ya samu wal auladi kar ya rika tarayya yana kana ba da umarni yana warwarewa kana hanawa shi kuma yana sawa shine kullum annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsora hannunsa akan kan ƴaƴansa jikokinsa yana musu wannan addu'ar yana cewa u'iduka bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma kuma kai haka waɗanda. ko yarka u'izuki ko ƴaƴanka guda biyu u'izukuma ko ‘ya'yanka duka ka ɗora hannunku a kansu kana taɓawa duka ka ce u'idukum ta fata an gane waɗannan matakai guda goma sha biyar su ne abubuwan da suka zo mana a cikin shari'a ko waɗansu daga cikinsu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan neman tsari daga shaitan Allah ka raba mu da shi inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila abinda muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan sannan na amfani